Zi da Limsi a wurin shan iska sun baje sai ciye-ciye suke yi suna ta hirarsu da dariya saboda tsabar murnar da suke ciki ta samun kan matsalar su. Zi ta ɗauko yankan pizza ta kai bakinta, zuciyarta cike fal da farin ciki tana limshe idanu. Limsi ta ajiye cokalin da take shan ice cream ɗin, ta ƙura wa zai ido tamkar ta haɗiye ta take ji saboda masifar ƙaunarta da ke fuskarta. Ba shiri ta kai hannunta gefen bakin zi ɗin jikinta yana rawa ta shafe guntuwar fizzar da ta makale mata ta kai bakinta idan ta har wani jajijaji suke yi a lokacin saboda tsabar masifa har zai ta gama cinye fizzar nan ta dawo kan ice cream limsi ba ta ɗauke idanuwanta a kanta ba ba tare ta kula da halin da take ciki ba ita ko sai shan abin da take yi tana zuba surutanta na farin cikin kati ya kusa zama mallakinta ba zato babu tsammani zai ta ji limsi ta rungume ta kamkam ta ma rasa yadda za ta yi ta kwace Nan take zai ta shiga kai mata duka da hannuwanta biyu da kyar ta samu ta kwaci kanta. Cike da jin haushinta ta kalli gabansu sannan ta waiga bayansu har ma da gefe da su, Cike da ci ta miƙe saboda ganin duka mutanen da ke wurin su suke kallo. ta ja jakarta a kofale ta je ta biya bil ɗin kuɗin su ta yi gaba tana mitar faɗin wallahi kina da matsala limsi haka kawai ki janyo mana kallon ɗimbin mutanen da ke cikin wannan wurin shigo mayu kawai sai wani kallon mu suke yi munafukan banza kawai ta faɗa tana shiga motar ta cike da jin haushin kowa Limsi ta shiga cikin sanyin jiki ba tare ta ce da ita komai ba saboda yanayin da take jin kanta ko a cikin taron kasuwa ne za ta iya yin fiye da hakan ma don ba shi ne karo na farko ba ballantana ta ji wani abu. Tafa suke zai sai buga tsaki take yi, Limsi tana kallonta ta gefen ido, tana karkaɗa ƙafafuwa. Cike da takaici, Limsi ta kalli zai ta ce, "Don Allah ki tsaya ki sauke na a nan gurin in sauka in je in nemi abin da nake so, saboda rashin mutunci ke uban wane ne yake hana ki yin abin da kike so, kawai ki sauke ni don Allah don annabi, daga yau kuma kada ki sake nema na." Tunda ke baki san ciwon kowa ba sai naki, sauke ni na ce, wallahi ko kuma in janyo mana accident daga ni har ke mu mutu, don na san san kin fi ni asara. Tsananin tsoron mutuwa ya sa zai gangarawa gefen titi babu shiri ta yi parking. Limsi tana ƙoƙarin fita daga motar Zai ta danna lof cike da fargabarta ta tafin da gaske saboda ta santa da mugun zafin kai mawuyacin abu ne ta sake shiga rayuwarta balle ta ci gabar taimakon da take yi mata akan kati. Hane da ta jawo cikin sigarar rashi ta ce, "Sorry my friend, Ke ma kin san ba zan taɓa bari a ji kanmu ba, ko so kike yi zubi ta yi mana dariya ne. ‘Yar harara limsi ta watsa mata sanin ta sake haɗe rai ta ce, Babu ruwana da wata banzar zubi can don ke ta dama ba ni ba, saboda haka kawai ki buɗe min ƙofa in fice, wallahi ba zan zauna ki kashe ni a banza ba. Ta ƙare maganar tare da yunƙurin buɗe lok ɗin suka fara kokawa da zi. Hawayen takaici ne suka fara gangarowa a cikin kwarmin idanuwan zi ta fara faɗin na tsani wannan halin naki na dabbobi limsi duk jarabata a rayuwa ta ya mace ba taɓa burge ni ba sam sam. Ko a kan maza yanzu kina ganin a kan kati kawai nake tsayawa don haka ina baki shawara ke ma ki ajiye wannan tumasancin ki je ki yi auren ki ki huta da neman mata don Allah. Kallon wulakancin da Limsi take yi mata ne ya sa ta yi shiru tana ƙoƙarin tayar da motar. Limsi ta zare ki ɗin a fasace ta ce da ita, a tunaninki kin fi ni sanin Allah ne? To bari ki ji, ni nan da kika ganni yar gidan malamai ce gaba da bayana. Na fi ki sanin ta kan addini da sanin menene musuluncin kansa, balle har ki saka ni a gaba ki ce za ki yi min wa'azi da ɗan guntun karatunki, wanda idan aka titsiye ki ko Fatiha ba za ki iya kawo ta daidai ba. Haushi ne yasa zai faɗin cewa kuma a hakan ne da ba 'yar malamai ba ba na yin abin da kike yi ba limsi ta warga mata wani mugun tsaki tana aikata mata harara sannan daga baya ta fashe da wata muguwar dariya ta ce To me marabar dan da fada, dalla malama mu tafi tun baki cika ni naje na buɗe miki aiki ba. Ta kare maganar tana wurga mata kiɗin motar a saman cinyarta. Saboda na ga rashin mutuncin ki, tsab zai sa naje har gidan wancan dattijan in sanar da shi gaskiyar komai, ya daina takura ɗansa akan auren mace irin ki, wacce ta gama raba kanta ga turawa, masu jajayen kunnuwa tun tana ‘yar ƙarama. A harzike ta ce, ba na son wulaƙanci limsi, wallahi akan haka za ki jawo kanki bala'in kudu da arewa. Kin dai san ni farin sani kuma kin san wace ce ni da kalar ɗanyen aikin da zan iya sakawa a yi miki idan kika kawo min ɗiban albarka. Don na fahimci kin gama kwashe kayanki daga gaban ma'aiki, shi yasa ni ma kike ƙoƙarin kwashe min nawa. Kada ki ga ina ɗaga miki ƙafa Ki zaci ko tsoronki nake ji, wallahi daidai nake da zamanin ki. aikin banza kawai. Ta ƙare maganar tana tayar da motar a fusace suka bar wurin. Sun ɗauki lokaci suna tafiya kowa da kalar tunanin da yake yi. Sannan Limsi cikin sigarar rashi ta riƙo hannunta ta ce, ki yi haƙuri ƙawata, in dai wannan ce matsalar ke ba za ta sake haɗa ni da ke ba, yanzu faɗa min me kike so a yi tunda dai mun yi nasarar haɗa shi da dadinsa. Matar sama mun gama haɗa su rayyama don na san yanzu haka babu jituwa a tsakaninsu. Ke, ni fa na mu tsaya auren nan, mu ma mu huta hankalin kowa ya kwanta. Ke kuma ki je ki ci uban duk wanda ya kawo miki wasa. Zai ta yi shiru na ɗan lokaci sanin ta sauke ajiyar zuciya ta ce, abin da ya dace me yake nan tun farko, amma kika sa muka lalace wurin yi wa juna masifa. Yanzu mu je gida kawai, idan muka huta sai mu nemo abin yi ko, amma wai kin san me? Limsi ta limshe idanu sanin ta ce sai kin faɗa, zai ta gyara zamanta a sit tana murmushi ta ce, So nake na siya zuciyar mamansa ita ma ta yadda da ni kamar yadda muka samu kan dadinsa. Limse ta fashe da wata mahaukaciyar dariya sanin ta ce an zo wurin. A bangaren katibi kuwa lokacin da ya fita daga gidan nan kai tsaye gidan yayan hajiya ya nufa wurin abokinsa Usman. Kasancewarsa ɗan gida, Usman ya yi masa jagaba ya shiga cikin gidan suka gaisa. sannan suka dawo ɗakin Usman suka yada zango. Fuskarsa a sake ya kalli Usman ya ce da shi, Ka zo ka yi auren nan malam, kai ma ka mori ƙuruciyarka alaji. Usman ya yi gajeren murmushi sannan ya ce da shi, Me ke tafa da kai ko iya saƙon da ka zo isar min kenan. Katibi ya yi dariya saboda sanin wane ne Usman ɗin wurin gudun mata tun lokacin da wata budurwarsa ta yaudare shi. Sai da ya gyara zamansa sannan ya yi gyaran murya ya ce, Mayyar yarinyar can ce take jiƙa min aiki, domin yanzu gaba ɗaya ta cakuɗa min komai, ta janyo dadi ya ce dole sai na aure ta, tunda ni na fara lalata ta. Ya ƙare maganar cikin ƙunar rai, sannan ya kwashe komai ya sanar da shi. Usman ya yi shirin ɗan lokaci yana nazarin maganganunsa sannan ya ce, Ni fa na fi ganin laifinka a kanta, saboda kai ne ka buɗe mata damar take amfani da ita har tana taka rawa da tsalle. Don alamu sun nuna cewa tana biye da dukkan wani sawunka sau da ƙafa. Duk lokacin da ka yi tako ka cire ita ma za ta jefa ta ta kafar cikin sawunka. Idan har ita da take mace za ta iya wannan aikin, kai da kake namiji, me zai hana kai ma ka biyo mata ta bayan gida, ta yadda za ka yi mata mugun kamun da za ka yaƙe ta da shi, ka yi mata fata-fata, ka jefar da banza. Katibi ya yi tagumi cike da nazarin inda Usman ya bi da maganganunsa. A take ya faɗaɗa fuskarsa da murmushi, sannan ya ɗaga wayarsa ya kira wani. Mintuna a tsakani ya sanar da shi abin da yake so ya yi masa, Cike da murnar nesa ta zo kusa, ya kashe wayar yana babbaga kafar Usman ya ce, Tabbas mutumina, ka yi kyawun kai da yawa, saboda ni tunanin maka shegiya ga hukuma kawai ne ya shigo kaina a garkame ta in huta da nacinta. Amma wannan hanyar muddin aka yi nasara a cikinta sai ta fi sauran wargaza mugun nufanta. Wanda take biyo ni da shi Don cimma baƙar manufarta ta ci galabar raba ni da farin ciki na. Sun ɗauki lokaci suna tattaunawa a kan zancen kafin daga baya Usman ya shirya suka fita a tare. Misalin karfe biyar na yamma yana kan hanyarsa ta komawa gida wanda ya saka aikin ya kira shi a waya yana sanar da shi ya hau online ya ga sakon da ya tura masa. Cike da farin ciki ya buɗe data ya duba hotunan da ya turo masa babu shiri ya ce alhamdulillah saboda ganin hotunan zi lokacin da Limsi take lasar bakinta, sannan da wanda aka yi musu suna cikin motarta, Limsi tana rungume da ita, sai dai duka hotunan fuskar zi ce kawai ta fito raɗau saboda ta gabanta ne aka yi hoton. Amma Limsi gefen fuskarta ne kawai ya fito, irin fitowar da ba za a iya gano wace ce ita ba. Babu shiri ya juya akalar motarsa zuwa gidansu domin ya nuna wa dadi komai ya gani da idanunsa. Da sassarfa ya isa falon dadi, zuciyarsa cike da hangen nesa ta zo masa kusa. don idan har ya ga hotunan zai matsala ta ƙare masa bakinsa ɗauke da sallama ya shiga falon cikin murmushi da wani sabon ƙarfin da yake ji a jikinsa har ya zauna dadi bai ɗauke kallonsa a kan fuskarsa ba cike da tunanin abin da ya faranta masa rai yake fara'a baki har kunne ya fara yi masa barka da wuni sannan ya ce da shi dadi wani abu na zo na nuna maka ka gani saboda ka gano cewa yarinyar nan ba tsarar aure na bace don ashe kwata-kwata ma ba ta da cikakkiyar tarbiyyar da za a iya sha'arar aurenta a killace. Ya ƙare maganar da nuna masa hoton cike da farin ciki a kan fuskarsa. Dadi ya karɓi wayar tsawon lokaci yana nazarin hoton, sannan ya sauke ajiyar zuciya ya miƙa masa wayar yana cewa, Na gani, amma zan ci gaba da yin binciken da nake yi a kanta da gidansu duka. Duk abin da yake nan zan neme ka da kaina in sanar da kai. Idan har komai ya kammala, saboda haka ka je ka kwantar da hankalinka, ka rena bi ta kan zancen, ka tsayi da kyau, ka kula da iyalinka. Allah ya ba ku zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Baki har kunne katibi yake ta zuba wa dadi godiya ya fice ya yi cikin gida zuciyarsa fes dauke da tsantsar farin ciki saboda ganin dadi ya rage ɗaukar zafi akan al'amarin. Don a nasa ganin idan ba kuskuren fahimta ya yi ba kamar shi ma ya jinye kudirin da yake da shi akan haɗa su auren. Sai dai ita hajiya da ya nuna mata hoton faɗa ta rufe shi da shi sosai tana faɗan wai kai har yaushe za ka daina lalacewa akan wannan yarinyar ne shikenan kai baka da wani motsi sai nata To ka zauna makircinta ya hana wa kanka zama lafiya kai ma ka hana wa mutane. Abu kullum kamar cin kwan makauniya daga wannan sai wannan? To ka je ka biye wa sabgarta kar ka tsaya ka kula da abin da ke gabanka kuma wallahi ka ji tsoron Allah ka jefar da abubuwan banza. Ka baiwa matarka kulawa, matuƙar kana so natsuwa ta ziyarce ka. Jiki babu kuzari ya fito gidan saboda faɗan hajiya ba ƙaramin sare masa gwiwa ya yi ba. A tsammanin sa yadda dadi ya gamsu da hotunan nan ita ma za ta fi shi farin ciki idan abin ya rushe. Duba da yadda ta nuna ba ta son abin tun a farko. Sai da yi salar magariba a masallacin da ke unguwar tasu sannan ya je ya siyo wasu abubuwan da za su buƙata ya nufi gidansa. Zuciyarsa cike da ɗokin ganin rigimammiyar amaryarsa. Sai da ya gaisa da mai gadinsa da wasu ‘yan aikinsa maza da ke kulawa da wasu al'amuran na gidan, sannan ya yi ciki, zuciyarsa a sake yana ji a ransa yau yake ango, saboda ya toshe babbar ƙofar da ke barazanar hana shi farin ciki a duk lokacin da ya tuna da hukuncin dadi. Tun kafin ya isa wani sanyayyen kamshi ya fara yi masa oyoyo, cike da ɗokin ganinta ya ja numfashi ya dire cikin tsantsar farin ciki, sai da ya ajiye ledojin da ya shigo da su a falo sannan ya nufi ɗakinta, zuciyarsa fes Duk da wani gefen cike yake da fargaba na abin da zai je ya dawo, a hankali ya tura kofar ya hango ta gaban madubi ta ci wanka tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta. Ɗakin sai tashin ƙamshi yake yi, tsayawa ya yi jingine da ƙofa yana ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa, irin kallon da ya fara hargitsa masa kwanya. Ya tako a hankali ya isa bayanta ya tsaya irin tsayuwar da ya sa ta hango shi ta cikin madubin yana aika mata murmushi ba shiri ta murguda masa baki ta cikin madubin sannan ta basar da shi ta bige da kwance daurin dan kwalin ta sake wani sai dai matsar da ya yi mata ya sa ta zabura tana turo baki fuskar ta a haɗe ta fara yankwarin barin wurin ya yi hanzarin haɗa ta jikinsa ta baya ƙamshinta da ya daki hancinsa ya ƙara rura wutar ƙaunarsa da ke cikin zuciyarsa Ture ta shiga yi amma ya ƙi ba ta damar hakan. Dukansa take yi ya ƙarfinta amma gaba ɗaya ya ƙi ya rabu da ita. Hakan ya sa ta fashe masa da kuka, shi kuma ganin haka ya sa ya fara rarrashinta yana ba ta haƙuri. Hakan ya ƙara ba ta damar shigewa jikinsa ta makale shi tsamtsam ta ci gaba da kokanta, shi kuma sai shafa kanta yake yi yana ta babbaga bayanta cikin sigarren lashi, amma ya kasa farta mata komai. Ciye da ƙarfin hali ya janye ta a jikin nasa ya miƙe ya fice daga ɗakin jiri yana kwasarsa. Har a cikin ranta ba ta so ya fita daga ɗakin nan ba, amma kuma ta fi buƙatar hakan akan abin da zai je ya zo. Duk da faɗan Hajiya ya shiga jikinta, amma ba ta ji ko da wasa za ta iya bari ta bashi kanta, saboda alƙawarin da ta ɗaukar wa kanta za ta yi masa komai na biyayyar aure, amma ban da wannan al'amarin. Katibi kam yana shiga ɗakinsa ban ɗaki ya faɗa ya shiga sakarwa jikinsa ruwa sosai. Ya ɗauki lokaci a ban ɗakin sannan ya fito, ya nemi magani ya sha sannan ya koma gadansa ya kwanta. Duk da uwar yunwar da ke kwakular cikinsa kuwa, Ifti kuwa bayan ta gama kokanta miƙewa ta yi da nufin neman sa ya ci abinci. Amma sai ta fara shiga ban ɗaki ta gyara jikinta tukunna. Sannan ta fito cike da jin haushin kanta. Ta sake feshe jikinta da tararruka ta fito, ƙirjinta yana ta bugawa. ta shiga kwankwasa masa ƙofa. da kyar ya iya buɗe baki ya ce come in sannan ta tura kofar a hankali ta isa bakin gadansa ta zauna cike da jin nauyin sa ta fara wasa da yatsun ta ce yaya na mu je ka ci abincinka tun ɗazu na gama baka dawo da wuri ba yi yayi kamar bai ji ta ba saboda muryar ta ba karamin haifar masa da wata sabuwar kasala ta yi ba dan maganin da ya sha bai yi masa aikin da yake bukata ba Ganin ya ki tanka ta ne ya sa ta zaci ko bacci ne ya yi awon gaba da shi saboda gajiyar biki da suke tattare da ita dukkaninsu. Ta miƙe a hankali ta isa saitin kansa kasancewar fuskarsa tana kallon bango. Sai ta zauna a gefen gadon sannan ta duka saitin kunnensa ta fara hura masa kunne a hankali da iskar bakinta. Tun yana juriya har jarumtarsa ta ƙare. Ya juyo da hanzari ya rungume ta. Ta shiga mutsu-mutsun kwatar kanta amma ya nuna mata sam bata isa ba. Ba ta yawo ne ba, ta ji yana ƙoƙarin cimma burinsa a kanta, ai ba ta san tana da wani ƙarfi ba, ta kuɗe shi. Ta koma ƙarshen gado, kafin ya san abin yi, ta sauka daga kan gadon da gudu ta nufi ƙofar fita. Jikinta sai rawa yake yi tamkar mazari, takaici ya sa shi faɗawa tsakiyar gadon da ƙarfi, dafa da kansa yana sauke numfashin wahala. Tun yana murkusu sun wahala har maganin da ya sha ya fara kawo masa agajin gaggawa. A hankali ya fara sauke ajiyar zuciya dafa da kansa, bacci mai nauyi ya yi awon gaba da shi. Cikin baccin ne ya jiyo sautin aman zazzakar muryar ta tsakiyar kunnuwansa tana faɗin yaya na ka tashi ka ci abincinka na san kana jin yunwa please ka tashi don Allah Lamo ya yi yana sauraron ta tsawon mintuna, sannan ya tsuke fuska ya miƙe ransa a haɗe, ya sauka a gadon, saboda tana bai yi sallar isha'i ba. ga wani rashin kuzari da ya auri jikinsa tamkar wanda ya wani zar yana ciwo ba tare da ya kalle ta ba ya nufi ban ɗaki yana tsaki ta bi bayansa da kallo har ya shige sanin ta sauke ajiyar zuciya tana matsar kwalla ta fara gyara masa ɗakin sai da ta cire bedsheet ɗin da ke gadon ta jefa a washin mashin sannan ta sauya wani sabo Ta shiga feshe ɗakin da air fresheners masu ƙamshin daɗi sannan ta fice a ɗakin. Mintuna a tsakani ta dawo da tire ɗauke da flax da ƙananan cups guda biyu ta ajiye a gabansa, ita ma ta zauna tana wasa da ‘yan yatsunta, tana nazarin maganganu da take so su tattauna har ya kammala sallar. Sannan ta gyara zamanta ta haɗa a kofi ɗaya, sai turarin ƙamshi yake yi. idanta a kansa cike da tausayin kansu ta kira sunansa ta ce, Idan ka kammala yayana ka sha ti don Allah, Yanayin yadda ta yi maganar ya sa shi kai kallon ta gare ta, ba tare da ya ce da ita komai ba, cikin marairaita ta haɗa hannuwanta guda biyu cikin muryar kuka ta ce, Na tuba yayana, ka daure ka sha don Allah kaji bai so ya sake mata fuska ba amma kalar tausayin da ta koma ya sa shi ɗaukar kaf ɗin ya fara zuƙar shayin yana ɓata fuska saboda ɗanɗanon ɗaci-ɗacin da bakinsa yake yi masa dole ya ajiye kofin yana ƙoƙarin miƙewa ta yi saurin riko hannunsa hawaye suna zuba a fuskarta ta ce ka taimake ni kada Allah ya kama ni da haƙƙin barin cikinka da yunwa please Ka sha koyaya ne don Allah kaji Ba don ya so ba, ya koma kan gadonsa ya zauna, ta ɗauko kofin jikinta yana rawa ta miƙa hannu. Da nufin ta bashi ya sha amma ya ƙi, da kanta ta bashi har ya shanye, sannan ta ƙara haɗa wani cikin sauri, ta rage masa zafi, ta ƙara bashi ya shanye. Cike da farin ciki ta ɗauki taron za ta fice da shi, ya bi bayanta da kallo har ta fice, cikin sauri ya ɗauke kansa tare da sauke ajiyar zuciya. A hankali ya bi gadon ya kwanta jikinsa a sake saboda rashin kuzari da yake fama da shi. Da sallama ta dawo ɗakin cike da jarumta, ta tsaya a bakin gadon ta ce yauwa saura abinci, ka tashi mu je falo ka ci. Ba musu ya miƙe ya yi gaba, tana bin sa a baya har saman dainin. Kasancewar tuwo da miyar agushi ta yi. Saboda sanin da ta yi masa ma abocin son tuwo ne, shi yasa ta zuba masa tana faɗin To ga mutumin ka nan kai kawai yake jira, cike da jin daɗin kulawar take ba shi a lokacin ya ja tuwon ya fara ci. Amma fuskarsa ba yabo ba fallasa, saboda bakinsa da yake jin bai masa yadda yake so ba dole kaɗan ya ci tuwon ya tore plate ɗin ya miƙe. Ta ji daɗi sosai, amma kuma a san ranta ya ɗan ƙara saboda ya samu ya wartsake kafin safiya. Kai tsaye ya fice daga falon ya je ya rurrufe ko ina na gidan sannan ya dawo ya shige ɗakinsa ya rufe saboda baya so ta zo ta ƙara janyo masa abin da zai hargitsa shi kuma ta bar shi da lalura a jiki. Ita kuma kwashe kwanukan da ya ci abincin ta yi ta kai kicin ta wanke, cike da ɗoki ta koma ɗakinsa saboda maganganun da take so su tattauna, amma ta ji ƙofarsa a rufe. Hakan ya ɗan so ranta, amma ta yi jarumtar kawar da abin Ta fara kwankwasa masa kofar a hankali tana kiran sunansa. Tsawon lokaci bai tanka mata ba, balle ta sa ran zai zo ya buɗe kofar. Kamar yadda take da buri, haushi ya sa ta nufi ɗakinta ta faɗa kan gado ta fashe da kuka mai sauti, tana faɗin me yasa ba za ka fahimce ni ba. A ranar ma haka suka kwana a rabe kowannensu cikin damuwa. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yau.